buɗe wani ido eh ba buri mm. kamar ni misali amma aure na na fari ina da yan shekara goma sha uku mm. da wata hudu a duniya ka gane a wannan lokacin kuma duk da dai girman yaran daɗin da na yanzu ba ɗaya ba ne mm. yawa amma amman shi auren a wannan shekarun duk da a wannan lokacin za a aura maka mijin ne ko kana so ko ba ka so kai dai to baka ma san menene soyayyar ba a gane za ka je ka ذاك جيك الشجاع